a zamfara fa kallo ya koma sama wanda kwatsam aka ji an yi wa tsohon gwamnan jihar zamfara da ta bello matawalla minista kuma aka ga masoyansa sun fito suna ta murna suna ta shewa suna jin daɗi suna hamdala ga ubangiji abun mamaki shine sun daɗe suna faɗar cewa matawalla bon bak matawalla zai dawo zai dawo wasu da yawa sun gittaran su sun yi rantsuwa cewa zai dawo wanda kuma abun ya ba mutane da yawa mamaki sa ga an mishi minista kuma kowa ya fito yana taya shi murna shin abun tambaya a nan <laughs> kun aminta da cewa kenan ba zai dawo ba ya faɗi kenan har abada to dama kuna zolayar kanku ne saboda wanda ya mutu jinkirin wanka baya sa ya tashi saboda haka muna ƙara muku tabbacin cewa da daula lawan dare dai shine gwamna sannan ni ban ga abun burgewa ba ga wanda yake son gwamna ko kuma wanda ke so ya dawo gwamna dan ya hau kujerar minista ba abun farin ciki bane ba abun jin daɗi ko taya murna bane sannan abun da nake ƙara tabbatarwa mutane su sani shine abun kunya ne kana kan kujerar sarki bayan an tsige ka yau da gobe kuma sai a ganka ka dawo fada da babban riga ta dogare ma'ana ka zama dogari sannan da kuma babban abun kunya ne kana president a tsige ka a ganka ka dawo gwamna ko kuma kana hakimi kana abun nan ake ce ma abun na ƙauye ƙarshe a kana sarki a kada hakimi to saboda haka daura dai shine gwamna <laughs> 混走こそは